الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إن إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المسيح المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتقوى التوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط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 yabo mai tarin yawa da kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da cikin yardarsa ya sake haɗa mu a wannan marice na litinin wanda shi ne ɗaya ga watan ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine shi daga watan shida a shekara ta 2016 a lissafin da ake kira miladiya har yanzu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ƙara yabo gare shi da ya sake dawo da mu ya kuma ba da lafiya da rayuwar sake komowa don ci gaba da darasin tafsirin alkur'ani mai girma da muke karatunsa a wannan wata mai albarka wata na ramadan wanda wata ne mai alfarma wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ware mana shi ya fifita shi akan sauran watanni a musamman waɗanda dai ake ibada a ciki ko in ce yana cikin watanni mafifita a wurin allah subhanahu wa ta'ala domin ibada ta musamman da ya umarce mu mu aikata a ciki wato azumi kamar jiya muka rabu a wannan wuri muka yi sallama da junanmu cewa in Allah maɗauki ya ƙaddara ya kai mu baɗi za a dawo a ci gaba da wannan karatu irin wannan zaman da yadda aka zauna haka muke mafi yawa fuskokin su ne fuskokin mu ɗin kuma mu ne ga shi dai Allah maɗauki ya ƙara dawo da mu wanda wannan shi kansa akwai wa'azi babba a ciki da lura da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke gudanar da lamuransa dama kwanaki jujjuyawarsu a wurin Allah ba wata wahala ba ne mu ne a wurinmu muke ta lissafe-lissafe muke tsare-tsare a yi budget a yi menene amma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ke dama ya ambata mana wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun wuni a wurin ubangiji kamar shekara dubu ne a za ku shekara dubu kuna lissafi amma a wurin Allah kwana ɗaya ne to yanzu saboda kasancewar yana da cikin dama abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana na alamatu sa'a wato in sa'a tashin alkiyama ya kusa za a samu taqarubuz zaman lokuta za su matsi juna su kusanci juna a shekara ɗaya sai kaga kaman wata guda wata guda ka ganshi kaman mako ɗaya sati satin ka ganshi kamar wuni wunin kamar sa'a ɗaya to haka muke wanda duka kuma waɗannan abubuwa suna nuna mana mu ji tsoron ubangiji sosai mu koma zuwa gare shi mu tuba daga laifuka da muke aikatawa mu kyautata alaƙarmu da shi ko za mu samu babban rabo a wurinsa kuma mu tsira Allah sanya mu aljanna bayan rasuwar mu Allah maduki ya ƙaddara kamar da na ambata mana mu sake dawowa domin ci gaba da inda muka tsaya a shekarar da ta gabata a wannan littafi da muke karantawa mai albarka littafin tafsirin malam abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala wanda na zaɓe shi don mu karanta na gaya mana darasin darasinmu na farko wannan littafi lura da kyawun manhajin da salo na rubutu na wannan bawan Allah da kuma ƙarancin abin da ke cikinsa na kurakurai musamman ta ɓangaren aƙida kuma sannan dai girmamawa ne shi karanta wani littafin ga malamanmu da suka rubuta littattafai wanda kullum ko da muna jin muna da tamu fahimtar to mu rika karanta nasu mu fahimci abin da suka ambata a mu fa'idanta da abin da suka rubuta ko da akwai abin da nan da can za a dan iya ƙara wani abu don ƙarin fa'ida za mu iya samu wanda ni a tsarin da na tsara ma kaina kuma da ‘yan uwa muke tafiya tare da ku galibin darussan da muke yi a irin wannan salon na kan ɗauke su yana da kyau kafin a ce mutum ya iya kutsawa ta kowanne gefe <clears throat> ya faɗi abin da ya ga dama akan alƙur'ani to samu ya fahimci abin da malamai suka ambata kullum ya dangana kansa zuwa ga cewa shi ɗalibin ilimi ne mai koyo Allah subhanahu Allah kuma yana sa masa albarka cikin abin da yake karanta muna roƙon Allah mu ɗauke albarka cikin duk abin da zamu ambata kamar dai da kuma ba bakon abu bane a duk shekara mukan ambaci ɗan uwa musulmi waɗanda suke ba da gudunmowa wajen taimakawa wannan aiki da mun sani dai aikin ku da kuka zauna anan ku kuke yin sa sai ni da na zauna nake surutu muna fata Allah madauki da ni da ku Allah ba mu tawfiki can kuma a gefe a boye akwai wasu wanda su suke babban aikin mai muhimmanci wanda idan da ba su wannan aikin nasu ba la'alla daga iya ni da ku a wannan wurin a cikin masallacin nan shikenan iya abin inda zai tsaya to amma kasancewar akwai hannu da suka sa na ikhlasi da yi don Allah musamman 'yan kwamitin da suke ta ɗawainiya wajen tattara abu tsakanin su domin su ga cewa an yada wannan karatu da gidajen rediyoyi daban-daban da suke ɗaukar nauyi ta hanyar wasu bayan Allah da suka ɗauka wanda insha Allahu ta'ala lokacin da muka go bayanai na rufewa duk mu ambaci waɗannan bayan Allah ba don komai ba illa don a ƙara nuna musu an yarda da abin da suka yi kuma muna roƙon Allah shi ma ya yarda ya karɓi abin da suka yi ɗin kuma ya ba su lada Allah ya sa shi ne ko kuma ɗaya daga cikin abubuwan da za su zama musu sababin tsira ɗan tashin alkiyam a darasin da muka tsaya na bara a cikin dai yakin abin da Allah maɗuke ambata mana ne dangane da kissar maryamu mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wasalam da abin da ya faru gare ta tun daga haihuwarta da kuma yadda allah maɗuki ya zaɓe ta ya sa ita ce ta haifi wannan babban annabi kuma manzo na allah shine isa ibn maryam alaihi salatu wasalam da yadda mala'iku suka yi mata bushara da cewa za ta haifi wannan ɗan to in muku manta ba dai mun karanta tun daga farkon inda muka ji malam ya karanto na ce karanto mana saboda su yakin zancen ku je shi daga asalin inda ya faru ba wai saboda nan ne muka tsaya ba kuma mun karanta sharhin hatta na shi malam eh, as-sa'idi har zuwa inda ya ambaci wasu daga cikin karamomi ko in ce mu'ujizozi da Allah mu dauke baiwa annabi Isa alaihi salatu wassalam abubuwan da ya ambata ya ce wa rasulun ila bani isra'ila ne qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at har zuwa ƙarshe mun karanta wannan bigile inda da ya ambaci a shi malam Nasir sa'adi ya fassara waɗannan ayoyi ba so nake in mai da mu baya ba amma babu laifi mu karanto a dunkule fassarar waɗannan ayoyin gaba ɗaya sai kuma mu zo mu karanta abinda malam sa'idi din ya ambata daga inda yace wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati nan ne mu karanta ba haka ne ko to a jerin gwanan waɗannan ayoyi dan mu fahimce su yadda suke kuma da Allah subhanahu wataala ya bayyana mana wannan labari mai muhimmanci Allah subhanahu wataala ya ce id qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ismihi al-masih عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كأنبتا أنا جاء من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا يندى ملائكو سكتشي يا مريم wannan shine sunan mahaifiyar annabi isa alaihi assalatu wassalam suka ce mata ya maryamu inna allaha lalle allah yubashshiruki ya nemi muki bishara bi kalimatin minhu da wata kalma daga gare shi mun yi magana akan wannan mun ji maganganun malamin da ba ku manta ba a kalmar nan ita ce annabi isa alaihi salatu wassalam bi ma'ana abinda allah ya halitta da kalmar kun fakana ma'ana ta kun fayakun shi ne ma'ana bi kalimatin minhu domin ba za ka fahimci cewa wata kalma nan minhu ya zama ana nufin min dinnan juz'i abin nan tabi'idiyya ce ana nufin juz'i na zatin Allah ba kamar yadda kiristoci suka fahimta cewa bi kalimatin minhu kalma ce daga Allah ma'ana wani bangare ne na Allah wannan ba daidai bane Allah subhanahu ta'ala zatin sa daban duk wanda ba Allah ba kuma halittar Allah ne Allah ne halicce shi amma abin da ake nufi da bi kalimatin minhu kalma ce daga Allah ta cewa kun fayakun wannan kalmar da ita aka halicci annabi isa alaihi salatu wassalam ba ma'anar cewa shi ɗa ne na allah ba kamar da su kirista suka fahimta ismuhu sunansa almasihu isa ibn maryam ko ga shi almasihu suna ne da allah maɗauki kira annabi isa da shi ismuhu almasihu kuma shine almasihu alhaqiqi ah, na haƙiƙa wanda zai zo kafin tashin alƙiyama Yayi abin da Allah maɗaukaki ya umarce shi duk a cikin wannan zamani na shugabancin da kuma manzancin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar da hadisi suka ƙara tabbatar da haka. Isa ibn Maryam, Isa ne shi ɗan Maryam. A yaren Ibriya da Siriyaniya suna ce masa Yesu da Larabci kuma Isa, duk ma'anarsu ɗaya. Sunansa Isa, Ibn Maryam, kun ga ba ce Ibn wani mutum aka kawo sunan wani mutum ba saboda ba shi da uba daga mutane mun gane wannan kuma ma ba shi da uban kwata-kwata Allah bai halicce shi da uba ba ko ta hanyar uba ta hanyar uwa kadai aka haife shi ba kuma saboda uwar ta yi abin da ba daidai ba ne a'a saboda mu'ujiza ce daga Allah ya kaddari ya umarci mala'ika jibrilu ya hura iska a cikin gaban maryam wanda kuma Allah mai iko ne akan komai sai wannan iskar da aka hura ta zama ciki sai aka samu annabin Allah kuma manzon Allah Isa alaihi salatu wassalam wajihan fi dunya wal akhirah mai daraja ne a duniya da lahira haka kowani ya bauta masa ya bar Allah wannan ba za ta rage masa darajarsa ba Allah ya kira shi wajihan mai daraja ne kuma mai kima fi dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin kuma na cikin makusanta da Allah madauki ya zaba ya kusantar da su gare shi wa yukallimu nasa kamar da muka ambata shekarar da ta gabata a wannan wuri mutum zai mamaki bushara ake yi kuma sai ake faɗar abubuwan da zai aikata har ma ake faɗa su kamar sigar ya riga ya faɗa wannan duka Allah madauki ya haka ne don ya kwantar da hankalin mahaifiyarsa da za ta zo tsakiyar mutane da ɗa ba tare da an santa da miji ba mutane za su tuhume ta da cewa ai zina ta yi ta same shi Allah yake gaya mata ta kwantar da hankali ita ba ɗanta ba na zina ba ne sannan ita ba mazinaciya ba ce sannan ɗan ma kuma annabi ne ga abin da zai yi ga abin da zai yi ga abin da zai yi naka wanda ko zai zo yi waɗannan abubuwa na alheri ai abin kwantar da hankali ne gare ta cewa kada ta damu ko mutane sun zarge ta to ɗan nata ga yadda zai zama shi yasa ya zo da shi nan da sigar mudari'i zai zo zai kaza zai kaza zai kaza wa yukallimu nasa zai magana da mutane fil mahdi yayin da yake cikin zanin goyo shine al mahd wa kahlan haka na lokacin da ya zama babban mutum in an ce kahl dan shekara wajen 40 shine ake ce makahl bai zama dattijo ya tsufa ba annabi isa a lokacin nan zai magana yana yaro jariri kamar da Allah madauki ba bamu labarin a suratu maryam yadda wannan abu ya gudana qala inni Kitaba, waje alkitaba na nabiyya tun yana karami ya faɗi wannan to ita yake nufi da fil mahdi wa kahlan kuma in ya girma zai magana wa min as-salihin kuma na cikin salihan mutane qalat sai maryamu tace rabbi ya ubangiji anna yaya zai yiwu tana instagramin abu ta yaya ku zai yiwu yakunu li waladun a ce ni in samu da walam yamsasni basharun alhali ko namiji bai taba taba ni ba ba a taba samun saduwa da ni da ɗa namiji ba qala sai Allah ya ce kadhaliki haka nan yadda kika gani Allahu Allah subhanahu ya khluqu ma sha. haka yake halitta abin da yaso daga cikin abubuwan da ya so ya halitta kuwa wannan ɗa da za a baki yana cikin jumlar abin da Allah ya so ya halitta Idan qada amran shi dama lamarin Allah yadda yake shi ne in ya hukunta wani lamari ya rubuta shi cewa zai auku fa inna ma ya kulu da hukun fa ya kun zai ce wa abin kasance sai ya kasance nan mun yi maganganu bara kan wannan matsala da abinda malamai suka tattauna a akan mukhatabatul abin abinda ba shi an yi masa magana ko ba a yi masa magana abu ba kuma ta ba al maadun ينقسم إلى قسمين معدوم في العلم ومعدوم في الخارج nan abinda ake magana ma'adumun ne fil ilmi kuma Allah maɗuki saboda ya san komai babu wani abu da bai sani ba to zai iya magana da abin da yake babu shi don ya samu don a same shi shi yasa fa inna ma ya kulu lahu zai ce da shi abin abin kuma fa da babu shi to amma sai a ce da shi kun ka kasance kuma sai abin ya kasance kaga ashe abin da babu Allah ne masa magana kai ku ba dama kai magana da abin da babu tunda kai abin da ka sani shine al-ma'dumu ko abin da ka sani shine abin da yake fil khariji ko abin da yake laysa fil khariji inma huwa fi dhihn baka ma san shi ba sai dai ka sawara shi a zuciya wa yu'allimuhu al-kitaba Allah kuma zai ilmantar da shi littafi mun tattauna me ake nufi malam ya kawo mana maganganu alkitab abinda ake nufi da shi ko littattafan da suka gabata jinsinsu Allah ya koya masa gashi an aiko da littafi kaza zuwa ga annabi wani manzo wani ya zo da littafi kaza kuma da ya kunshi da abin da suka waɗannan littafai suka kunsa ko kuma abin da ake nufi yu'allimuhu alkitabata Allah ya ilmantar da shi rubutu ya zama ya iya rubutu wani yana da cikin kalmomi ko ma'anonin da malam sa'adi ya zaɓa a cikin karatun da muka yi bara wal hikmata sannan Allah zai ilmantar da shi hikima hikima ita ce sunna hikima kuma ita ce har yanzu ma'rifatu asrari ash-shari'a kamar da malamin ambata mana wat taurata Allah zai ilmantar da shi a taurat da ya biya annabi Musa wal injila da kuma injilar da za a saukar masa warsulan kuma sannan Allah zai sanya shi ya zama manzo ila bani Isra'ila zuwa bani Isra'il in yazo zai ce anni qad ji'tukum bi ayati ni nazo muku da wata aya da wata alama da za ta nuna gaskiya ta cewa ni manzo ne daga Allah min rabbikum kuma wannan aya daga ubangijin ku take anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri ni zan halitta muku kun ga dangane halittawa zuwa ga kansa inni akhluqu lakum zan halitta muku min at-tini daga yumbu daga tabo zan kwaba tabo in hada ka hay'ati tsairi kun ga sai ce ka hay'ati tsairi kamar yanayin tsuntsu ma'ana yadda tsuntsu yake haka zan yi shi daga tako fa anfuku fihi sai in busa rai a cikin sai in busa sai in busa iska kai a cikin sa fa yakunu tsairan amma kuma bi idnillah sai zama tsuntsu da izinin Allah kun ga wannan abun da Allah subhanahu wata'ala ta hanyarsa aka halicci annabi Isa sai Allah ya biya annabi Isa shi ma irin wannan abun yayi domin nuna mu'jiza cewa wanda ya wancan din shine dai wanda wannan duka da izinin Allah kuma ya faru fa yakunu tsairan bi idnillah wa ubri'u al-akmaha sannan zan warkar da wanda aka haife shi makafo baya gani wal abrasa da kuturu in aka ce wanda aka haife shi baya gani kwata kwata ba yana da rai ne ya zama makaho sannan aka yi wani abu ba wanda wani likitoci ma za su iya irin wannan dabarun in mutum ya ba shi yana da ransa ya makance kila ai wani aiki ai masa operation a sa wani abu ko amma wanda aka haife shi baya gani sam sam sai annabi isa ya dawo da shi ya dawo masa da ido sai ya zama yana da ido yana gani wannan lalle aya ce daga Allah sannan wal abrasa da kuturu yana da ciwon baras fatarsa ta lalace ta yi wannan alamu na wannan ciwo amma daga ya taba shi ko ya masa addu'a sai ya tashi a matsayin wato sumul da shi lafiyarsa sallau jikinsa da fatarsa da kansa da kowane bangare nasa da gaɓuɓɓan jikinsa da su miƙe sannan wa uhiyil mauta zan kuma rayar da matattu ko ina rayar da matattu mutum fa da ya mutu yana kabarinsa annabi isa ya taɓa kabarinsa sai ya tashi ya fito daga kabarin kuma ya dawo da duka wannan da izinin wa da izinin Allah shi yasa yace bi iznillah da izinin Allah kun ga bai ce da ƙarfi na ba kuma duka dan Allah ya nuna mana cewa ba shine Allah ba kuma ba dan Allah bane shi yasa aka umarce shi ya faɗi wannan bi iznillahi bi iznillahi bi iznillahi sai mai tawa wa unabbiukum kuma sannan ina ba ku labarin bima ta'kuluna abinda kuke ci wa ma tadakhiruna fi buyutikum da abinda kuke ajiye shi a gidajenku inna fi zalika lalle a waɗannan abubuwa da aka ambata la'ayatan akwai aya lakum a gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani sai ce wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati to wannan aya kanta zamu tashi wajen karanta nassin tabi eh, wannan malam sa'id yace wa musaddiqan bayan rasulan da yazo da ayoyi shi a kashin kansa manzo ne sannan kuma musaddiqan ne mai gaskatawa ne lima bayna yadayya ga abin da yazo gabanina min taurati na daga Attaura da ta zo domin Attaura ta zo gabanin annabi isa mun san wannan ko wa aka bi Attaura? annabi musa alaihi salatu wassalam to Allah ya sanya annabi isa ya zama mai gaskatawa ne ga Attaurar annabi musa wali uhilla lakum kuma daga cikin manufofin zuwa na har yanzu shine in halatta muku ba'd allazi hurrima alaikum wani sashe na abin da aka haramta muku a attaura an haramta wa banu isra'ila wasu abubuwa kar a ci kaza kar a ci kaza kar a ci kaza to annabi isa shi kuma Allah sai ya aiko shi dan ya halatta musu wasu ba duka ba shi yasa yace ba'd allazi urima alaykum wasu daga cikin abubuwan da aka haramta muku waji'tukum bi ayati min rabbikum na kuma zo muku da aya daga ubangijinku fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku bi abin da yace ku bar abin da ya hana wa ati'un ni kuma ku min da'a wannan ya nuna karfafa maganar nan cewa asalin musulunci shine me at-tasdiqu bir rusul wa ta'atuhum ko ibadatullahi wa tasdiqu bir rusul kowa ya shaida da babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah kuma a gaskata manzanni kuma a yi musu da'a sai ce inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu lalle Allah ubangiji na ne da maganar zaman sa da ko zamansa Allah ta fita ta tashi shi aka umarta ya faɗi wannan inna Allah rabbi Allah ubangiji na ne wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'buduhu to ku bauta masa haza siratun mustaqim wannan ita ce hanya mai kakkiya madaidaiciya ashe ibadatullahi wahdahu wa ta'atu rusuli wa tasdiquhum shine mai al almustaqim wanda kullum muke roƙon Allah ihdina sirat al-mustaqim ma'ana Allah ka dora mu akan imani da kai da da'a ga manzanninka da tabbatar da haƙƙin su na manzanci Allah ce ma hasan Isa min umul kufra to mu karanta nassin malam sa'idi kafin mu ji wannan kuma aya ta gaba insha Allah za mu daure mu ga cewa mun tafi yadda iya abin da malam sa'idi ya ambata sai abin da tilas sai an fita dan a kawo na fa'ida tsawaita wa'azi zai ragu insha Allah illa dai cikin abin da babu makawa sai an faɗe shi amma in sha Allah zai zama a takaice za mu tashi kamar da na ambata mana inda ya ce wa musaddiƙan lima bai na yadayya cikin abin da malam sa'adi ya ambata wa musaddiƙan lima bai na yadayya mina taura kuma ina mai gaskata abinda ya zo gabani na ma'ana kafin ni in zo a matsayin manzo abinda ya zo ga wani annabin da ya gabata wani manzan da ya gabata sai fassara ce mina taurati na daga attaura ni na zo in gaskata ta wannan yana nuna ashe annabi isa bai zo dan ya soke aikin attaura gaba ɗaya ba ba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da Allah ya bashi alqur'ani alqur'ani ya soke aiki da attaura ya soke aiki da injila ya soke aiki da duk wani littafi kafin sa ko to shi ita injila da zuwan annabi isa bata zo dan ta soke aiki da attaura gaba ɗaya ba sai dai a canza wani abu daga ciki a sassauta abin da da mai tsanani ne mai wahala za mu zo mu ji malam sa'id yake cewa ai ma'ana taitu na zo bi jinsi ma ja'at bihi tauratu da jinsin abin da attaura ta zo da shi irin shari'ar da attaura ta zo da ita ni ma irin ta na zo da shi wa ma ja'a bihi Musa alaihi salam da abin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi to malam sa'id yake cewa wa alamatu sadiqi alamar mutum mai gaskiya an ya kuna khabaruhu min jinsi khabar sadiqi alamar cewa wani mai gaskiya ne shine labarin da zai zo da shi ya zama jinsi ɗaya ne na irin waɗanda suka zo gabaninsa daga cikin masu gaskiya ma'ana kada ya zo da wani abu daban wanda ba a taɓa jin wani ya faɗe shi ba ma'ana in dai mutum mai gaskiya ne to maganarsa ta zama irin masu gaskiya kada ya zo da maganar da irin masu ƙarya ce ko alamar mutum mai gaskiya shine maganarsa ta zama jinsin ɗaya da wato as-sadiqi ko khabar as-sadiqi yukhbiru bis-sidqi maganarsa gaskiya ce wa ya'muru bil adli yana umarni da adalci min ghairi takhalufin ba tare da sabawa abin da aka sani ba wala tanaqudin ma'ana ba tare da wannan gefe na sabawa wannan ba ba kuma tare da tufka da warwara ba bi khilafi man da'a da'awa kadhiba sabanin wanda ya da'awa ta ƙarya wanda ya da'awa da'awar ƙarya khususan a'zamu da'awa wa hiya da'awan nubuwa musamman addu'a mafi wato da'awa ba ba addu'a ba da'awa mafi girma ita ce da'awar annabci babu da'awar da ta kai wannan da'awa aina sha gaya mana bambancin tsakanin da'awa da kuma da'awa ko wajen rubutu zaka gane da'awa wadda muke magana a nan mai alifin makasura a ƙarshe da dalun da ainihin da wawon da kuma alif makasura mai kaman ya'un ya'un mara dugu ita ake ce ma alifin makasura da larabci alif amma makasura to wannan ita ake nufi da'awa kamar mutum abinda ake nufi ita claim kai claimin wani abu shi ake nufi da wannan da'awa waccan kuma wadda take dalun da ainun da wawun da ta marbuta da'awatun ita ce kira da addu'a mun kunci wannan yau amma wanda to muke magana ita ce mutum ya claiming wani abu ya ce abu kaza nawa ne filin wani na ne ko ni wani ne mutum ya kira kansa ko shi shi dan wani ne ko shi sarki ne ko shi malami ne ko makamancin wani wannan da awa ke ne ko mutum ya zo ce shi annabi ne a kun ga da awaye. to wannan da awar ita muke magana wace ce kuma mafi girma mafi girman da awa ita ce mutum ya ce Allah ne ya aiko shi shi sa ai kun ga a qur'ani wurare da yawa Allah subhanahu wataala yake ce mana wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un ko wane ne mafi zalunci kun ga ma'ana ai la ahada azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya babu wanda ya kai wani zalunci irin mutumin da yayi da'awar wato ya dangana wa Allah wata magana ta ƙarya wanda Allah bai faɗa bai ce Allah ya ce kaza to babu wanda ya kai shi zalunci ko kuma mutumin da ya ce an mun wahayi alhali ko ba a masa wahayin komai ba au qala sa unzilu mithla ma anzalallah ko kuma ya ce zan saukar da irin abin da Allah ya saukar to babu wanda ya kai wannan kaga kenan shi yasa malam ta nan ya hango wannan maganar cewa a'zamu da'awa da'awar da tafi girma ita ce da'awar annabci Allah sa mun fahimci gurin sai ce wa da'awar da'awan nubuwa fal fiha wanda ya karya a wannan da'awar yace shi annabi ne bayan ku ba annabi bane labudda an yadhhara li kulli ahadin kazibu sahibiha tilas ne ƙaryar mai wannan da'awar ya bayyana ga kowa da kowa ka duba tarihi na duk mutanen da suka taɓa da'awar annabci har zuwa yau ɗin nan ya tabbata dama a hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadithin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana ina cikin Bukhari la taqumu sa'a hatta yub'atha dajjaluna kadhabuna 30 kiyama ba za ta tashi ba sai an aiko ko kuma an samu abin da yake nufi anan kenan sai an samu dajjalun maƙaryata 30 guda talatin. a wata riwayan qariban min talatin. min wato kusa da talatin a riwayan sauban shi ma ya ambaci wannan hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kafin tashin alkiyama za a samu wasu mutum sun kai talatin ko kusa da talatin kulluhum yaz'umu annahu nabi a wata riwayan kulluhum yaz'umu annahu rasulullah kowanne zai riya wa mutane cewa shi manzo ne na Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la nabiyya ba'di babu wani annabi kuma a bayana domin akwai hadisai ingantattu da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare da dama ya ambata cewa shine khatamun nabiyyi gashi nan Allah madauki ya ga mana dama ma kana muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi manzo Allah sallallahu muhammadu bai zama uban daya daga cikin ku ba a daga cikin ku ba uba ne ga kowa daga cikin ku ba amma shi menene manzo ne na Allah kuma cikamakin annabawa ma'ana da shi aka cika annabawa baki daya akwai riwayar hadisi malamai sun inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa na kasance a wurin Allah a rubuce cewa ni ne khatamun nabiyyin wa adamu munjadilun lokacin annabi adam yana tsakanin wato atsin war ruh tun ma ba a busa masa rai ba lokacin da aka gina annabi adam da yumbu kafin a busa masa rai ya zama adam to a rubuce a wurin Allah an tabbatar ni ne cikamakin annabawa wannan abin kun gani na mana cewa ashe wannan sanannen abu ne shi yasa har a babin aqida malamai suna rubuce rubuce da yawa akan su aqidatu khatmin nubuwa aqida ce sananniya ta ahlus sunna cewa tilas mutum yi imani babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun sani mun karanta asira an samu wasu mutane da suke da'awa daga cikinsu kamar musailima al-kazzab wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma ya sa masa suna al-kazzab kuma ku duba ku gani yanzu kafin ka ji mutumin da ya rike sunan musailima yace ibnu wani ibnu ibnu wani da wahala Allah madaki diya hana wannan sai ga abin da yafi shahara a bakin mutane shine wa musailimatul kazzab da haka ma aka san shi musailimatul kazzab har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana kan wannan da'awa a zamanin sayyidina abubakar aka kashe shi ya yi da'awar cewa shi ma ana saukar masa ayoyi kun sadda kisoshi na da'awoyinsa na shirme da yake karantowa ya ce ƙur'ani ne an sami irin su al'aswad al'ansi daga yaman shi ma ya yi da'awar shi ma annabi ne sahabbai ne suka kashe shi zamanin sahabbai suka kashe shi an samu har yanzu wata mata ana ce mata sajjah ita ma ta yi da'awar ita ma annabi ce ita boka ce sai ta yi da'awar ita ma annabiya ce sai wannan musailima ya aure ta aka samu kunga gina annabi miji da mata annabiya na ƙarya fa amma kuma a haka lokacin da aka kashe shi lokacin yakin yamama zamanin sayyidina abubakar shine ita kuma sai ta tuba ta musulunta ta ce a ga mijin da ya ce annabi ne kuma an kashe shi wannan abin ya yi mata tasiri har ta musulunta aka samu tsulaiha ibn khuwailid al-asadi shi ma daga baya amma shi ma ya musulunta sannan aka go aka samu irin su muhtar ibn abi ubaidin al-thaqafi shi kuma an same shi ne bayan kisan husaini radiyallahu ta'ala an wanda ya zo ya da'awar yana taimakawa ahlul baiti ya ta yawo yana kashe waɗanda suka sa hannu a kisan husaini mutane suka goyi bayan sa zamanin khalifancin ibn zubair a makka an yi dai daru da shi sosai to bayan wani abu ya nutsa ya yi da'awar yana tare da alil baiti ta wannan sura sai aka fara jin wasu maganganu shi ma ya da'awar annabci ana zaune da shi sai ce ai ɗazin mala'ika jibril yanzu ya tashi daga nan ya zo ya kawo min sako daga allah daga nan shi ma maganarsa ta ƙare babu wani wanda ya yi irin wannan da'awa sai face a kamar da malam ya ambata a nan kafin ya mutu ko ma bayan ya mutu sai ya tabbata gaba ɗaya al'umma sun fahimci cewa ƙarya yake wannan da'awar ba da'awa ce da ake barin mutum a kanta ko ya daɗe yanayi, ko kuma a ce lamarinsa har ma ya kama hankalin mutane a daɗe a kansa ba kun waɗanda suka yarda da musailima zamanin na abubakar sayyidina abubakar ya ɗaura ɗamarar yaƙi a yaƙe su lokaci guda aka gama da su na magana su ta ƙari ba a sake jin kuma lamarin musailima ba to haka duk mai da'awa a zamanin yanzu akwai suna nan da yawa hmm, an yi da yawa wani ma yana ba da labari uh, ya ga wani mutumi ya ba shi lift a mota ya shigo sai wani littafi daga saman dashboard ɗinsa zai fado sai kai hannu zai tale sai ci abar shi wannan ƙur'ani ne ba a gama saukar da shi ba sai ce mai rikin cewa sai ce ba kila ba za ka fahimci zance na ba ni annabi ne yana tuka motarsa wai shi annabi ne shi ma Allah ya koshi a wannan zamanin wannan qur'anin sa ne bai gama cika ba yana sau ana saukarwa har yanzu irin waɗannan makaryatan akwai su a wurare da yawa wannan ya faɗi wannan akwai eh, kun san dai kissar eh, Mirza Gulam Ahmad ko al-Qadiyani na ƙauyen qadiyan gari ne ƙauyensu ne sunan su ƙadiyan shine ake ce musu al-qadiyani shine ake cewa fikirar tasu ake kiranta qadiyaniya da lokacin shi ma. gida ne gidansu ya tashi a gidan da suke goyawa mulkin mallaka na ingila a wancan lokaci a indiya suke taimaka musu suke ba su goyon baya suke ba su kariya to a cikinsu aka samu wannan ɗan ya zo ya da'awar ai babu wani zancen khatumun nubuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da khatumun zobe da aka ba wani abu bane shi ma zai shi ma annabi ne eh da'awar shine almasihu na ƙarshe da zai zo sannan kuma a ƙarshe da'awar wannan annabci din kuma kowa duk kamar da malam faɗa nan duk masu irin waɗannan da'awai sai ka samu lamarin su a ƙarshen lamari ya lalace ya ɓalɓalce, kuma mutane sun gane ƙaryarsu babu mutumin da yanzu duk da cewa akwai yan ahmadiyya kuna jin ana cewa ahmadiyya ko ba ku taɓa ji ba eh, la'alla insha Allah mu ba mu da su anan eh, amma yanzu da'awar tana nan a kudancin Najeriya akwai da ƙarfi yanzu abuja kuma sun karfafa sosai su ma suna nan suna da aure za ku ji ana cewa yan ahmadiyya ahmadiyya secondary school ahmadiyya hospital ai kuna ji ana faɗi to yan wannan aqidan ne suna da awar cewa wannan mirza gulam ahmad din annabi ne bayan annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirci ne kafa malaman musulunci sun yi hukunci akan kafircin waɗannan mutane duk wanda ya ce akwai wani annabi bayan manzon Allah Muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam to ba musulmi ne kafiri to waɗannan abubuwan eh, kamar da yake faɗi a anan ya ce falkazibu fiha mai ƙarya a irin wannan da'awa ya da'awar cewa shi annabi ne labudda an yadhhara li kulli ahadin kadhibu sahibiha ƙaryar ma'abucin wannan da'awa labudda sai tilas sai ƙaryar nan tasa ta bayyana ga kowanne ahad me yasa ma nace li kulli sawa'un minan ulama wa ghairul ulama wal amma ma'ana da malamai da waɗanda ba malamai ba sai sun gane cewa wani makaryaci ne in dai mutum ya da'awar cewa shi annabi ne to sai Allah nuna masa wani haka wanda zai zo da'awar shi Allah ne haka wanda zai zo da'awar ana ba shi sako ko yana gafarta wa mutane sai Allah ya nuna masa wannan abun a rayuwarsa sai mutane sun gane cewa ƙarya yake Allah baya barin mutane da irin wannan babban claim din a bar mutane kuma su bata da yawa a kansa Allah duk mai batan to zai bata ne akan ilimi ya san abin da yake sai zama cewa son zuciyarsa sai ta sa ya ci gaba amma ba wani rashin gane abin ba to ne abin da ke nufi sai ke cewa wa tanaqubuhi na'am a wa tanaqubuhu ai labuda an yadhhara li kulli ahadin kadhibu sahibiha wa tanaqubuhu wa mukhalafatuhu li akhbar as-sadiqin da ƙaryar sa sai ta bayyana da tufka da warwararsa za ta bayyana cewa ya ce kaza a wuri kaza kuma gashi ya zo ya ce kaza a wuri kaza wa mukhalafatuhu li akhbari sadiqin kuma maganganunsa sai sun saba wa maganganun masu gaskiya yanzu irin eh, musailima da yazo na karanta ya wabar ya wabar ko eh, ma anta illa menene udnani wa sadr hmm. waɗannan abubuwan da ya karanta kana karanta kai ka ji ba qur'ani bane wannan kazo kana zancan ya wabar wabar kaman gurege shine wabar ba komai tare da kai kai ba komai bane illa udunani wa sadr wai wanda sai aka tambaye shi wannan mai sai shi ma qur'anin sa ne irin na Muhammadu da aka saukar wal adiyati dabha irin su wayannan da ayoyi da irin waɗannan ko surori wai shi ma zai karanta irin wannan wannan Allah ne yake nuna wa mutane su gane cewa wannan mutumin makarici ne eh, ai shi yasa kullum muka bo irin wannan ne muna zancen Amr ibn al-As abin da ya gaya wa shi Musailima ko lokacin da ya faɗi wannan irin zance da ya gama sai amurbin as kafin ya musulunci ce kai musulima wallahi kai ka san cewa ni na san kai karya kake ma'ana daga jin wannan abin da ka faɗa kowa ya san cewa karya kake kuma kai ɗin kai kanka ka san cewa karya kake kuma ka san ni na san kai ɗin karya kake hmm. don haka maganar bayyanar karyar waɗannan a gun mutane sawa'un malami da jahili ba wani abu ne mai wahala ba sanisi li akhbari sadiqin wa muwafaqatuhu li akhbari kadhibin sai kaga cewa maganarsa ta dace da maganganun da kuma labaran makaryata sai ce haza mujabu as-sunan al-madiyati wal hikmati al-ilahiyati war rahmati ar-rabbaniyati bi ibadihi wannan abun cewa a bayyana ƙaryar mai da'awar annabci ta bayyana ga kowa da kowa tufka da walwararsa ita ma ta bayyana ga kowa da kowa sabawarsa labaransa su sabawa labaran masu gaskiya sannan kuma labaran nasa su yi daidai da labaran makaryata wannan shine abinda a sunna almadiya ko a sunan madiya sunnonin Allah yadda ya saba mu'amala da bayinsa waɗanda suka shuɗe da hikima ta ubangiji da kuma rahama ta ubangiji har yanzu ne abin da suke hukuntawa ne ma'anar mujab shi sa ka karanta wannan wurin mujab ba mujibi ba hmm, in ka ce mujib ka mai da shi ismu fa'il ka mai da shi ismu fa'il kuma labarin ya bace معنى hikmati موجب السنن الماضية rahmati الإلهية والرحمة الربانية ibadihi. yadda Allah yake tausayin bayansa ya zai bari wani ya zo ya lalata su ya halaka su ya batar da su daga hanya kuma sannan wai ba za a gane ba ba zai ko kun gane abin da yake nufi kun fahimci ni kuwa ma'ana mutum ya zo ya ce shi annabi ne kuma a rasa malaman da za su yi masa rabi a kasa gane wata magana daga cikin maganganunsa cewa ƙarya yake yi maganarsa ta zama irin layi ɗaya da ta annabawa salim alim ai shiru har jama'a su halaka a tafi haka wannan ba ai Allah ba zai yarda da wannan abu Shi ne abin da yake nufi lalle sai an samu daga cikin maganganun nan nasu a gane ƙarya ne maganganun nan nasa ba za su yi kama da maganganun masu gaskiya ba sannan kuma ya zama cewa a ƙaryarsa ta bayyana cewa wannan mutumin makaryaci ne kowa sai ya gane haka da malami da jahili sai sun fahimta an fahimta ko ba a fahimta ba to yin haka shine abin da ke nuna hikimar Allah kuma sannan haka sunnar Allah take dama wajen mu'amalarsa da bai kuma tausayin da Allah yake wa bayi tausayin da yake musu ba zai bari su halaka ba lalle yana wajabta wannan abin shi ne zai faru insha Allah kun gane labarcin gumi sai ce id domin kuwa la yashtabihu bi sadiqu bil kadhibi fi da'wan nubuwati abada gashi ya sake fito mana da ma'anar as-sadiqu mutum mai gaskiya ba zai rikice a kasa gane shi ba bil kadhibi da mai ƙarya a kasa gane wannan gaskiya yake ko ƙarya yake yi a cikin da'awar annabci ba zai yiwu ba dole ne ya zama duk mai da'awar annabci ba zai zo da shubuha mai ƙarfi ba a wasu abubuwa mutum zai iya zuwa da shubuha mai ƙarfi da za ta ɗau hankalin mutane har a fara yadda da shi ko misali a cikin abubuwan da suke matsaloli ne masu zurfi wanda sai masu karatu ne suke fahimtar su to za a ga masu karatu ne kawai suke ganewa amma matsalar cewa wani annabi ne kuma a gane haka ko a kasa ganewa gaskiya ba matsala ce da za a rikici a cikinta har wani ya zo ya ce maka shi annabi ne kuma baka ji tsika jikinka ta tashi ba mun fahimci wannan nan wannan daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya fahimci cewa shine annabin karshe mutumin da ya karanta wannan aya ta suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin wanda ya karanta wannan aya da wanda bai karanta ba da wanda ya karanta hadisan nan sawa'un na ibn ana abu huraira da na sauban da makamantansu na khatmun nubuwa cewa babu annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda bai karanta ba duk ya san cewa akwai hanyoyi daban-daban daban da zai iya gane wannan annabi ne in yi da'awa wani ba annabi bane in yi da'awa ko ba haka bane yanzu jahili kawai in yazo komai jahilcin jahili in wani mutum yazo ya ce masa ni ma fa annabi ne ko mahaukaci ne kila sai ya kusa malinsa? saboda harkar annabci girmanta ya yi girman da bai kamata a ce an samu rikici har wani ya zo ya mana karya har ya rikice mai tsammanin da gaske ke ba to shi ne abin da malami ke nufi sai ce bi khilafi ba'd al-umur al-juz'iyya ce sabanin wasu al'amuran juz'iyya haka wato waɗanda ba na usul manya irin wannan ba Yan ƙananan matsaloli ko ma da na aqida ne in suna da zurfin da sai an yi karatu a fahimce su yanzu mutane da yawa ba shubuha ce ta ɗauke su suke yadda da maganganun yan bidi'a ba ai saboda yan bidi'an sun kafa hujja alal aƙalla da wata magana ta shubuha eh, sun ce wuri kaza ga dalilin mu wannan abun zai iya tafiya wani lokaci mai tsawo wasu ba su gane ba kun gane abin saboda matsala ce ta nan juz'iyya amma matsala ta annabci mutum ya zo kun gaba in ka ce annabci ba? maganar saƙon gaba ɗaya ake yi yace fa innahu qad yashtabihu fiha as-sadiqu bil kadhibi a matsaloli ƙanana ka iya samun mutum ya karya a dade ba a gane shi ba ko amma a manyan matsala irin wannan kowa zai gane shi wa amman nubuwatu amma a annabci fa innahu yatarattabu alaiha hidayatul khalqi aw dalaluhum wa sa'adatuhum wa shaqa'uhum ita matsalar annabci abinda aka jeranta a kanta abinda yake da alaka da ita tana da alaka ne da shiryar halitta fa baki daya hmm? shiryar halitta wa dalaluhum da batarsu ko su zama shiryayyu ko su zama batattu wa sa'adatuhum wa shaqa'uhum ko su zama masu cin nasara ne masu sa'a masu shiga aljanna ko kuma tababbu ne wanda za su shiga wuta wannan fa shine zancen annabci in ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana cikin wa kana cikin huda kana cikin kuma sannan kana cikin su'ada in kuma ka bi wani annabi daban kace akwai wani annabi daban ko ma wannan annabi ne a zamanin yanzu bayan zuwa manzon Allah sallallahu ko annabin gaske ne in ka bi shari'arsa ka rabu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka koma cikin dalal ka koma cikin mene ashqiya to kaga tunda ko wannan lamarin yana da wannan alakar ba zai yi Allah madauki ya bar abin <clears throat> shubuha ta zama ta samu wuri a cikin zukatan mutane har a ce mutane ba su gane wani da ya da'awar annabci ba su gane cewa makaryaci ba ne har yaudare su har a tafi zuwa wani lokaci wannan abun ba zai yi ba ya ce wa ma'lumun sanannen abu ne anna sadiqa fiha min akmalil khalqi mai gaskiya a bangaren annabci to a cikin halitta ne mafi kamala mun gane kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shine mafi kamala a cikin halitta ko wal kadhibu fiha maƙaryaci kuma a harkar annabci wanda ya da'awar cewa shi annabi ne min akhassil khalqi yana cikin mafi kaskancin halittar Allah duk mutumin da zai zo ya ce Allah ya aiko shi bayan Allah bai aiko shi ba to babu mutumin da ya fi shi kaskanci domin da mai hankali da mara hankali ya san shi ba shi da hankali mun gane abin da jahili da malami sun san makarici ne shi to shine abin da ke nufi wal kadhibu fiha min akhassil khalqi wa akdhabihim kuma shine mafi ƙarya wa azlamhim kuma mafi zalunci fa hikmatullahi wa rahmatuhu bi ibadihi dan haka hikimar Allah da tausayin da Allah yake da bayinsa shine an yakuna bainahuma shine ya zama tsakanin mai da'awar annabci na gaskiya da mai da'awar annabci na ƙarya minan furuqi a samu bambance bambance ma ya tabayyana li kulli man lahu aqlun wanda wannan abun zai bayyana mai gaskiya ya bayyana a gane shi mai ƙarya ya bayyana a gane shi li kulli man lahu aqlun ga duk mutumin da yake da hankali mun gane wani abu aiwa sai ce thumma akhbara isa alaihi salam annahu aw ku anna shari'atul injili shari'atun fiha suhulatun wa yusrun to wannan sai mu bashi sai a darasinmu na gaba insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimtar kuma ku yi haƙuri daga farawa sai wai lokaci yayi ni kaina ban an karba na dauka ban mu minti 30 ba wai lokaci yayi to Allah subhanahu wataala muke roƙo sa mu amfana wannan karatu na bana na kowace shekara ma Allah sa ya zama mana sababin samar da tsoron Allah zukatan mu da gyara halayen mu Allah ya taimake mu ya karɓi ibadar mu ta azumi da sauran ibadu a wannan wata وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك